الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على دربهم وطرقهم المستقيمة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين قال في كتابه الكريم العظيم المجيد في الآية الواحدة بعد السبعين من السورة التاسعة والمؤمنون أمة بعضهم أولياء بعض يعني إن المؤمنين رجالاً والمؤمنات نساء بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخر الآية هنا إن ربنا عقد العلاقة أقول علاقة بين الجنسين بين الجنس الذكوري والجنس الإناثي كما سمعنا ولذلك إن خطبتي اليوم تتطرق إلى أهمية النساء في الدار الإسلامي أو الإسلامية أو قل إن شئت وقفات للنساء لأن النساء والرجال كما قال تعالى بعضهم أولياء بعض يشتركون في الأمر بالمعروف عن المنكر لذلك عندي نقاط تسعة أقف معها لطرح ولتسليط الضوء على هذه القضية ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود في كتاب الطهارة باب إذا في الرجل يجد البلة في منامه هكذا ترجم أبو داود الحديث 236 ساق الحديث وفي آخر هناك كلام لأم سليم لما ذكر أن الرجل يرى في منامه بللا يعني منيا قيل يغتسل لكن إذا رأى جماعا في نومه ولم يجد بللا لا غسل عليه ثم قالت أم سليم المرأة إذا رأت مثل ما رأى الرجل هل تغتسل هنا قال النبي نعم النساء شقائق الرجال هنا الشاهد وهذا الجزء ثابت وإن كان بعض من المحدثين يعني يصفونه بالضعف لكن الكلام القوي المتأكد المنضبط يقضي بأنه صحيح إلا أن بعضا من يزيدون ويقولون ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا هذه الجزئية لا تصح أما هنا النساء شقاق الرجال هذا ثابت إذا النساء لنا أشقاء والآية تقول بعضهم أولياء بعض إذا هنا كلامي لذلك رسالتي إلى النساء إلى السيدات إلى الأمهات إلى البنات إلى الأخوات إلى الخالات إلى العمات لأن الرسالة الإسلامية الشاملة مستغرقة عالمية لا تبقي ولا تضر إليكن أيتها الأخوات الكريمات هذه الوقفات لعلها تصل إليكن وأنتن في بيوتكن لأن الرسالة الإسلامية ليست حصرا ولا قصرا للرجال وما أرسلناك إلا كافة للناس وأنت من الناس وأنتن من الناس الرسالة الأولى إليك أيتها المؤمنة أولا لا بد لك وعليك يتأكد ويتحتم ويتوجب أن تشكري نعمة الزواج لأن الزواج نعمة هناك كثيرات من النساء اللاتي لم يتم لهن وعليهن العقد بعد وها أنت متزوجة وفي كل أسبوع نجمع أو أقول أكثر الأيام نجمع لعقد الزواج لابد أن تشكري ربك أن ساق إليك زوجا ولعله سني مطيع رباني الذي يتقي الله رب العالمين لا بد وأن تشكري هذه النعمة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعمة الزواج لأن بالزواج ستصبحين عما قليل أمة وستكونين مربية لأولادك ولذويك ولذريتك وأنت في بيتك كم من النساء لم يتمكن بعد من الزواج الله ربنا ساق إليك زوجا وأنا أقول هنا إذا أردتم أن تنكهوا بناتكن أو بناتكن ينبغي أن تختاروا لهن رجالا صالحين مخبتين متقين خاشعين سنيين لا منحرفين ولا بدعيين لا ولكن نعيش اليوم في وقت هجم علينا وهجمت علينا الماديات ترى الناس يفضلون أصحاب الأموال والإقارات والدكاكين والمناسب البراقة الخداء الخلابة وكما قال من قال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فأنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فأنه الناس قد ذهبوا ذهبوا وتركوا رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فأنه الناس من فضة تركوه هذه هي النعمة الأولى وفي الطرف المقابل يجب عليك أيضا أنت الزوج أن تشكر الله على نعمة الزوجة إنها حليلتك إنها رفيقة حياتك إنها سكن لبيتك ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بغير زواج ليس هناك سكنه اسأل الأعازي لتسمع الخبر غير نعم. الذي يكون في البيت بغير الزواج ولا مأوى الله يسوءمنا يا رب العالمين هذه هي الرسالة الأولى إليك أيتها المؤمنة الرسالة الثانية يعني إياك وإياك أن تبخلي على زوجك بالاقتراح الطيب إذا طلب منك زوجك مشورة طيبة لا تبخلين عليه بالمشورة الطيبة قد يقول لك يا أم فلان ما رأيك في انتقالنا من هذا المكان إلى مكان آخر أنا أريد أن أسمع منك لا تبخلين أو أقول لا تبخلي لأن ناهية للمشورة قولي له أما أنا أرى يا عصل قلبي يا كلمة طيبة يا حبيبي المدلل أنا أرى كيت وكيت وكيت إن قلبه سينشرح يكون مرتاح البال لأنك أدليت له بمشورة طيبة لا تبخلي لزوجك بمشورة واقتراح ورأي طيب صائب إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يوحى إليه استشار أمنا أم سلمة أين نعم. أيام فتح مكة ولم تبخل له بالمشورة وطبق مشورتها وكانت النتيجة طيبة ذلك يا أختي لا تبخلي لزوجك بمشورة ورأي طيب وصائب هذه الرسالة الثانية الرسالة الثالثة إليك يا أختي إياك أن تجادلي زوجك فإن الجدال مع الزوج في كثير من الحالات ينعكس صلبا ويولد التقاطع والتشاجر والحجران أنا أرى فيما أرى لأنني مر على زواجي سنوات عديدة إن بالخبرة ولا ينبئك مثل خبير حنكتني التجارب فإن اللجاج اللجاج والجدال إن اللجاج بينك وبين زوجك يولد مشكلة لأنه يظن أنك تصغرينه ولا تقيمين له وزنا لا تجادليه إلا بالتي هي أحسن أما المجادلة الطويلة العريضة السقيمة ستنتج مشكلة بين يعني الزوجين إياك ثم إياك أن تكوني لجلجة كثيرة اللجلجة والجدال لو ذكرت لزوجك يا حبيبي إن المسألة الفلانية أرى الصواب فيها كذا فقال لا اتركيه إن كان معك الحق سينصرف إليه يوما لأن الحق أحق أن يتبع والباطل يترك ويهجر هذه هي الرسالة بين الرسائل التسع إليك لهذه الخطبة التي عنونتها رسائل إلى النساء لأنهن شقائق الرجال وصميكم الآية بعضهم أولياء إيش بعض أما الرسالة الرابعة إياك وإياك أن تكوني يعني امرأة ذات التمرد والتكرار والتنطع إياك والتنطع الجدالي شوف في الفرق بين هذا والذي سبق أما النقطة الثالثة لجلاجة جدالة أما هنا نطاعة مسألة واحدة تتكلمين كلمت وكلمت وكلمت في التعبير الحوساوي ميتة إياك والنطع الكلام لتحققي ما أربك فإن هذا لا ينبي أن حالتك الطيبة هذه هي رسالة مني من أخيك إليك أختي الكريمة الرابعة أما الرسالة الخامسة إذا تريدين أن تقدمي معروفا لزوجك لا تفعلي ذلك منافسة مع الضرة من هي الضرة؟ الزوجة الأخرى كيشيا لا تقدمي معروفا منافسة مع الضرة لا إن بعض النساء إذا أردنا أن يقمن بمعروف يفعلن ذلك منافسة لضرتهن إذا معنى ذلك أنك ما قمت بشيء لأجل الله رب العالمين إن المؤمن الحق لا يقدم معروفا إرضاء لبني البشر أو حبا لمدحهم أو خوفا من مذمتهم وإنما يقومون بالأعمال الخيرية خصيصا وبغية تحقيق الرضا الرباني وهذا أمر منتشر في دورنا الزوجية وهي مشكلة وهي منغصة وليست منقبة إنها منقصة وليست منقبة ينبغي أن يكون عملك الخير عملا لجلب مرضات الله رب العالمين لا حتى ليرضى عنك زوجك لأن إرضاء الناس غاية لن تدرك لن ترضي الناس كلهم وأصلح بينك وبين الله أما الناس فدعهم فمن ذا الذي يرجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نصر فقال ولست بناج من مقالة طائل ولو كنت في غار على جبل وعر فمن ذا الذي ينجو صل إلى قاهر ما قال لذلك أختي الكريمة ينبغي أن يكون عملك عملا خصيصا لجلب مرضات الله رب العالمين لا من أجل يعني الإساءة إلى الضرة أو من أجل إرضائها قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه نعم أحدا أحدا بالنكرة ولا نافية والنكرة في سياق النفي تفيد الاستغراق بالنهي لا ينبغي أن ترضي أي مخلوق الرسالة السادسة أختي الكريمة أيامك تمر الأيام تمر من بين أشية وضحاها يقول الإمام اللغوي النحوي ابن الدريد يقول إن الجديدين إذا ما استوليا على الجديد أدناه للبلا إن الجديدين يعني اليوم والليلة جديدان كل يوم جديدان اليوم صباح جديد مساء جديد ليل جديد هذان الجديدان هما اللذان يدفعانك إلى البلا إلى الموت كنت صغيرا وإذا بالشعر ينبت في ذقنك وإذا الله أكبر بالمشيبة كفاك مشيب رأسك من نذير يغالب لونه لون السواد وجاءكم النذير قالوا المشيب الشيبة إذا يقول ابن الدريد إن الجديدين إذا ما استوليا على الجديد أدنياه للبلا هذان الشيئان الجديدان التكراريان هما اللذان يقدم الطفل إلى الكبر ولا لا؟ القضية هكذا لذلك أقول أختي الكريمة أيامك تمر ينبغي أن تكوني مشتغلة بالثقف الأخروي ما هذا الثقف الأخروي الشراء والبيع للآخرة اشتغلي بتلاوة القرآن الكريم وهذا يشمل كل مؤمن كتاب الله القرآن ينبغي أن نديم قراءته لابد أن تكون لنا ديمومة في قراءته وأن يكون لنا ورد يومي للقرآن الكريم أي والله إن الذي كان يقرأ القرآن كل يوم حزب واحد لا يكون هذا مغفلا لا لذلك أختي الكريمة كوني على صلة قوية مع كتاب الله رب العالمين القرآن ثم ينبغي أن نكون متأدبين بكتاب الله رب العالمين إن الجن لما سمعوا القرآن الكريم يتلى قالوا أنصتوا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا ماذا؟ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لا بد أن نكون متأدبين مع كتاب الله وألا نلمس اللعاب لتصفه لا ينبغي وإن كان اللعاب ليس نجسا لكنه قذورة قذورة أختي الكريمة اقرأي كتاب الله إذا كنت في هم وغم وكربة فقرأ كتاب الله تنجو من الهم يقول الإمام المحدث عبد الله بن إدريس وهو مضطجئا أيام موته فجاءت ابنته تبكي عليه لا تبكي عليه بنيتي لا تبكي عليه إنني ختمت القرآن الكريم في هذا المكان أربعة آلاف من أجل هذا اليوم وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا ثم قال حول قارئ القرآن هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس, ملابس ألوان من التاج والحولة فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا ثم قال أولو البر والإحسان والصبر والتقى خلاهم بها جاء القرآن مرتلا هكذا قال الشاطبي هذا سبب القرآن وفي سنن ابن ماجه حديث إن لله أهلين من أهل الدنيا من هم قال أهل القرآن اللهم اجعلنا منه يا أختي الكريمة اشتغلي بالتلاوة للقرآن الكريم وأنا أعطيك مشورة وأعطيك تكتكية أقول ينبغي أن تقرأ القرآن كل جمعة إن كان ممكنا وإلا بعد كل أسبوعين وإلا أصابع ثلاثة وإلا كل شهر ينبغي لكل منا أن يكون بينه بالقرآن علاقة طيبة متينة مستمرة هذا كتاب الله هو الدستور الرباني عندنا هو الشارح هو الموصل هو النبرات في دياهج الهلاك نقرأ لننجو نعمل به لنفوز لقد خاب بيت ليس فيه القرآن تترك صدرك بغير كتاب الله مهما قل نصيبك أختي دومي على قراءة كتاب الله هذه رسالتي إليك الرسالة السادسة أما الرسالة السابعة أكثري من الصدقة التصدق إن الله يجزي المتصدقين تصدقي ولو بقشر واحد ثبت أن أمنا عائشة رضوان الله عليها تصدقت بتمر واحد وإذا بغلام في بيتها ينظر إليها يطاطي ويشخص رأسه استغرابا يتعجب عائشة تتصدق بتمر واحد عائشة وهي من هي فقال له تتعجب لماذا والنبي يقول يعني في معنى الحديث أوجدوا لنفسكم الحماية من النار ولو بالشق ثمرة قو أنفسكم من النار قلت لكم بمعنى الحديث ولو بالشق تمرة أنا ما قدمت الشق تمرة ولكن الثمرة واحدة بأكملها إذا تتعجب لي كما يقولون ليس تتعجب إنك تجد رجلا له قلانس خمسين لا يتصدق بواحدة لأخيه المسكين ثيابك كثيرة وأخوك ثيابه ممزقة لا تقدم واحدة له أختي عندك أطرزة من الحجاب وأختك عارية ليس لها كساء الحجابي ألا تقدمين لها صدقة الطعام الذي أكلتم وتركتموه هناك أناس بحاجة إليه قدموا لهم إن كنتم غير محتاجين فهناك ذو الحاجة كثر في الدنيا اليوم صدقة تصدقي لكنني أقول لك لا تتصدقي بمال زوجك إلا بعد إذنه وإلا ستكون البلوى والمشكلة والبلبلة والشكيمات في البيت وحتى الطعام في المخزن صليه يا سيدي يا مولاي قولي له مولاي لا بأس يا رفيق حياتي أتعظن لي أن أتصدق بالمبلغ الفلاني الغذائي فقال أهذا سؤال يسأل يا حبيبتي وريحانة قلبي تصدقي هذه الكلمات الطيبة ينبغي أن تكون تدور بين المتزوجين والله العظيم نحن نبخل بهذه الكلمات الحنونية المحبة بيننا بينما الآهرات يستعملونها لجلب الزبائن أقول لك تتصدقين رسالتي الصابية أما الصامنة أنا أقول لك وصية إذا شعرت بالكسل في جسدك وعدم الطاقة والعجز هرولي أقول هرولي إلى ترديد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه الكلمة يرددها المسلم عند الشعور بالكسل ردديها يا أختي الكريمة أما الرسالة التاطئة يعني إياك وإياك بالنميمة النميمة والخلابة وبط الشؤم بين الناس هذه الرسائل تسعة أقدمها إليك أختي الكريمة ولعل الرسالة تصلك أينما كنت على وجه البصيدة أسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الرؤوف الرحيم أن يعمنا برحماته وأن يصرف عنا البلايا والفتن والقلاقل وصلوا وصلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ka tabbata ga Allah ira da aminci su ƙara tabbata ga annabin Allah wanda ya bi Allah ba wanda ya bi Allah irin bin da ya ma Allah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babba ɗan abdullahi farin jakada mafi girman ɗan adam mafi tsayuwa akan hanya madaidaiciya mafi ƙwarewa wajen iyar da mutane zuwa ga Allah su. Allah ka saka mai sama da sakamakon da kai ma kowane annai madadin jama'arsa da al'ummarsa Allah ka yi mana arzikin samun makwabtaka da shi filfir dausil a'ala wannan gaisuwa ta ƙara tabbata ga sahabbansa da tabi'ai duka kafin su da alayen gidansa daɗaɗa kirkaka gwaraza da mu gaba ɗaya uwa masu girma Allah ya faɗa a aya mai lamba 71 a sura ta tara ya ce wal na wal mu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata haka suke zan cuɗe ka ne masu taimaka ma juna ne sannan ya faɗa a cikin hadisi mai lamba mai tan da talatin da shida cikin sunan abi dawo da kitabu tsahara babin da ke magana akan babun firrajuli ya ji dulbilla tafi na wani haka abu dawo da ya tarjama wannan babin hadisi ne sahi iya bincikenmu tare da ɗaya daga cikin malamin hadisi ya ɗanyi guni akan ɗaya daga cikin rijal maganarsa ba za mu ɗauke ta ba don ya tabbata amma janibin da ya tabbata shine wani ce ya manzan Allah sallallahu idan mutum ya wayi gari sai ya gama niyi a rigarsa kuma shi dai bai yi mafarki ba ya ce zai yi wanka tunda ai ga dalili ga adireshin cewa wani abu ya faru amma idan ya yi mafarki yana jima'i ba abinda ya gani ba wanka a kai wancan ai mafarki ne to a majalisin akwai yana na ummu sulaimin ta ce to ya rasulallah yanzu in mace ta ga irin wannan abin da namiji ya gani za ta yi wanka sai ce eh daga nan sai ce innaman nisa'u shaqa'iqur rijal ai da masu mata ayyan uwan maza ne ai shaqa'i namiji ya haifi mace namiji ya haifi namiji shaqa'i dukkanin su ayan annabi adam ne shaqa'i hukunce hukunce ɗaya ne to wannan janibi na ɗauko ya zama unwanin hutuba ta a yau amma sai na sa masa suna sako guda tara zuwa ga mata dalili saboda shaidikan juna ne hutubar da saƙon ai ba ga maza ba ne kaɗai kawai misali la'alla ta hanyar yadda sako-sakon ya kai ma iyaye mata a bangon juna da inda suke Allah ya tara mu akan ladan amin sako na farko ki gode ma Allah kan ni'imar aure yake yar uwa aure ni'ima babba shi yasa wannan ni'ima kan maimaitu a wannan wuri da sauran dukkanin wurare na albarka ana daura aure daura aure daura aure duk mai iya mace da suka shekarun aure sa ya kawar da ita Allah ka samu dace ka yassare mana gaba daya kuma ka hada su da mazaje na kirki so mazajen ka hada su da mataye na kirki to ke gode ma Allah kan ni'imar aure da akwai dubanni wallahi akwai da yawa daliban da ke karatu a jami'o'i a colleges kawai saboda ana dan kare yawa ne miji bai zo ba ka ake karatu akwai da yawa cikin su to Allah yassare ya kuma kare mana su to ke da kika samu auren ki gode ma Allah karki zama bakin kaza kika goge a kulki ka yadda da zigi ke tun da kika zo gidan mijin nan ɗaya eh, nawa yake baki duk wata ga wancan tana karatun nc har ma ta samu digiri ke kina aure yanzu in ya faɗa ya mutu fa to wannan ya ce ya ce hiyal aduwatu fa hadariha wata tana buri ta kore ki da gidan mijin ne ki ta da kayar baya don ki faɗa cikin kaya to ki gode ma Allah sai ki ce da ita to ai ke yar uwa ai ga NCE na anan ga digiri dina anan ga kwali na anan in tabbatar da wannan kuma ba zai hana ni neman ilimin ba ke ma da kike tafa fitukan zuwa ba miji bai zo ba Allah ya baki miji ki zama kamata sai ki bata sako mai lafiya amma a kul kika ma Allah butulci so ki gode ma Allah kan ni'imar aure sako na na farko kenan Allah ya ce a cikin sura mai lamba 14 aya ta bakwai ubangijinku ya shelanta in kun gode mai zai ƙara muku in kuka yi butulci azabarsa mai tsanani ce ya tace wa na rabukun na karanta ayat ɗazu saƙo na biyu karki wa mijinki rowa shawara mijinki ya ke in ya ce da ke wance da Allah ina neman shawara mu tashi daga unguwan nan mu koma wata unguwar me shawararki ya shawara ta gari mai gida ina ganin kaza da kaza da kaza kai kuma ka nemi ta karka ce ba za nemi ta ba ta da hankali la shugaban masu hankali shine annabi muhammadu amma ya nemi shawarar matarsa na na ummu salama to kai asuwa kai asuwa ka kai annabi ne matarka ta kai ummu salama ne ka nemi shawara saboda ka ki ba mijinki shawara in ya nema mai gida ina baka shawara makarantar nan da aka bude akwai qur'ani akwai sunna akwai boko ka kai ƴaƴanmu ina baka shawara karka kai ƴaƴanmu makarantar sun ungozi da Sicilia da Cinyere misali fa saboda suna turanci misali ka kai su inda akwai qur'ani turanci yau turancin wani kayan gabas ne ɗaliban sun iya turancin kuma ne makama da turanci wani abin shekeke alal misali ban na inkarin sa bane lakin ba shi bane muhimmin abu misali ki ba shi shawara wancan me za a ciwo a to mai gida ne ai ban da ta in kina ta cewa mana tunda ce ki ba shawara ke ce to abinda nake so mu ciwo muna son kaza da kaza da kaza ne karki masa rawar shawara abinda nake cewa kenan sako na biyu sako na uku zuwa gare ki yar uwa domin hudubar da wa'azin ba ta kaita ga maza kawai mu misali mene maza da mata ba'dhuhum awliya'u ba'd na uku yar uwa mai girma ki nisanci ki guji ki kafa kafa da yawan musu wasu matayen sun gware wajen musu musu kan kai ga zidda mutunci ya tabbata a cikin sunan cewa Allah ya yi alkawari da gida a tsakiyar aljanna liman tara kalmira a wa in kana muhaifka. ka duk wanda ya bar ja'in ja ko da yana da gaskiya Allah ka ba mu irin wannan hali musamman ɗaliban ilimi kar jayayya ta zamanto halinku abinda nake da shi nassi ne baka yadda ba magana ta kare babu dalili ja'in ja me dalili lafsa alimi musaitir ma za ka samu su daga cikin almajirai ko da dai sakon na mata ne amma gaba ɗaya sai ka iske yayi ta jayayya ita yi musu ai me amfani na'am jayayya don tabbatar da gaskiya dole ne ai amma wani lokaci jayayya aka yi ne saboda tafawuk ai na samu galaba a kan shi to ba albarka cikin irin jayayya din Allah ka kiyashe mu ki ne san ci ja in ja da miji da yawa mutane sun sha zuwa su kawo karar matan su nan, malam kullum sai ta min musu shi kuma abin da mai shi kenan in faɗa ita ma ta faɗa to akwai inda dole sai a in ja da kai gafata malam za ka ɗauki ‘yarka ce ta zo da namiji ba na gari ba kice shi za ka auren ita ma ita ta haife ta yi, dole a yi janja da kai a nan a aura mata salihi amma jayen da ba ta da kyau to ki nisanci wannan saƙo kenan na uku har ma kya ce da shi mai gida wannan abin da ka ja na ja wallahi na sallama maka don kai ne shugaba na haƙura ta fahimta na san na fi ka gaskiya amma saboda girma ka na sallama maka turka shi ba ina nufin yana kan karya ki kyale mm, abinda bai kai haka ba dole zai dawo wanda ya bar abu don Allah za ga Allah ya isa masa kan wannan abu ɗin to ki kiyaye wannan kai ma miji ka nisanci tsokanan jaya da matarka amma da yake saƙon na ce saƙo ne zuwa ga iyaye mata wasiko guda tara yasa nake jirma maka kan mata mata sannan na hudu ki guji yawan mita to ai kila ka ce duk ɗaya ne ai wasiƙa ta uku jayayya wannan mita la da bambanci tsakaninsu jayayya a iya yin ta a ƙyale yanzu amma mita fa ai yau ai gobe ai jibi ai akwai gundararwa har an ce ka nisanci mace mai mita an ce karka aure mata guda shida karka aure su ba zan kawo su yanzu ba kila sai wani lokaci mata shida karka aure su mace mai lajilaja mita haka ne abinci jiya baka ci ba ka banne ya kwana eh gashi garin yankan salad ma hamna yanke ya fita ya dawo haka je baka ci abinci ba malama za ki bude kofa fitina tsakanin ku da shi bai ci ba khalas bai ci ba ki ci abinci mana misali ko ki ma abincin mana a ci shi dimame a duniyar bahaushe akwai albarka ga dimame mana a ci nan gaba amma ki dinga mita ki maimaita ki maimaita sai bude kofar fitina sai dauka kamar kin rena shi ne ko kai ne kai ma ka nisanci mita sai abin da za ka yi mita da ya zama dole saboda ihqaqil haq wannan dole a yi mita in zambatar da gaskiya ne wasiƙa ta ta biyar ki abin da za ki a gidan aure ba don gasa da kishiya ba barin kwashe kayan mai gida in wanke mai ita ma na ga ta wanke bari wanke ni ma kenan don ki sami gindin zama gumi mai gida ko don gasa da kishiya mun karanta cikin makircin wasu daga cikin matan wai idan miji ya je ɗakin wannan matar saboda kunikanci da kitififi da ainihin kutun gwila sai ta sa a sayo mata tsere. washe gari ta ɗauko takardar tseren, sai ta daidaiti kishiya na kallo sai ta yi jifa da takardar tseren. ni tseren ma dai kawo waje ya ce ciki wai don wani ta san ashe ok ashe tsira ke ci da dare kuma Allah ne fa to wannan laifi ne makirci ne bai kamata ki kasance haka ba a gidan aure sai ki kasance fattana layan bari karki abu don gasa da kishiya ki don Allah kuma mu abinda muke cewa ma ba ma kishiya ba ce uwa ce masoyiya abokiyar zama san da yawa na sha faɗin wannan gun taron mata sai ga sun fara gunaguni sama gaske ce waye ce kishiya ne ba wuce ne ce kishiya na san da larabci ana kiran kishiya larabci mai abdarra shi ne kishiya ai ka ga mai alburda cikin waƙarsa ta shirme ya ce wa inna min judika duniya wa darrataha wai daga cikin kyautar da ka da ya ta yamun zan Allah duniya da kuma kishiyarta lahira yake ne shi ne zarra kishi yana da kyau jumatan da ba ta kishin mijinta ba ba ta kyauta amma kishi akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau ne na magana mara kyau ne Allah ya kare ki ya kare mu gaba daya sako na bakwai na'am na shida ki shagaltu da karatun qur'ani saboda kwanaki na tafiya ajali ba zai jira mu ba yau wani ya mutu gobe ya mutu na mutu ka mutu duk kullum an alaiha fa'an to kwanakin nan da suke shuɗewa yi ƙoƙari ki cika asusun ajiyanki na lahira da karatun ƙur'ani babu ya shi ne kawai babu irin ƙur'ani babu ne kawai a wurinmu amin na bihi dusturan wa kitaban wa ka'idan wa manhajan aljannu da suka ji ana karatun ƙurani suka ce ku yi shiru sura mai lamba 46 aya mai lamba 29 saboda haka karanta ƙurani idan kullum mutum zai karanta izo ɗaya to Allah bai kasala ba samu ƙur'aninka a aljihu za ka tafi zuwa kaduna karanta ko izo ɗaya ka samu za ka yi sauka kila a kwana 60 balantana za a yi sama da haka to ki shagaltar da lokacinki a karatun ƙur'ani ya zaman to ƙur'ani kawai ku ƙulla alaƙa da shi ku yi ta yi kullum rana irin yau juma'a ku karanta kafi tare da hadisin keɓe shi da kafi inganta ba na'am mun san da wannan amma kuma sahabbai suna yi ran juma'a ko kaf na'am yara su saba da duk juma'a za su karanta kafi su haddace su iya da Qur'ani gaba daya wala ya yasqul kulzin fahal min mudakkir ƙur'anin mai da shi mai sauƙi akwai mai tunawa Allahumma ja'alna minal muddakirin sako na takwas na bakwai kewaye ta sadaka sadaka da abin da ke aljihunki adashin da kika ɗauka sadaka abincin gidanki ke sadaka da shi amma nan ina ba da shawara karki sadaka da abin da ke cikin rumbun abinci sto sai da sanin miji saboda gudun mushkila kai kuma in ce mai gida idan abinci ya masu bukata suka zo in bayar sai ce haba wance sai kin tambaya aini na kawo Allah ne ba mu gaba daya kina da ladan sadakan ni Allah ba zai hana da kenan kun yi a kan alkhairi kila kina da hijabai sun bi guda 20 ya ɗauki ba ta da ko daya yau ne muke zaman zaga mutum yana da ainihin hula sun fi kai wajen 50 ɗan uwansa hularsa ta kode ya kasa bashi shi daya rigar ɗan uwansa akwai maho da faci ya fi guda talatin wai har a wannan zamani akwai waɗanda ke cewa su fa tufa ba su fa riga in suka sa ta daga tela sai bayarwa su rigar su ba ta ganin bokitin wanke sam kawai an isa ne kawai to masha Allah Allah ƙara maka isa ta alkhairi amma don me za ka hana wani na'am to yar uwa ki dinga saraka da abin da Allah ya hore miki nana aisha ta yi sadaka da dabino kwaya ɗaya allah ƙara mata yadda yaron gidanta ya kalli ta yana mamaki ya ce to aisha sadaka da dabino dabino kacal ta ce mamaki mai kake a nufin sana cewa ita kunnara ko lafazin ke na tuna ku ji tsoron shiga wuta ko da da rabin dabino tsagi to ni ba tsagi na ba ba dabino na ba su kuma kana kallo kana mamaki Allah ka datar da mu amin yawaita sadaka wallahi mumini ya tabbata zai tafiya ƙarƙashin inuwar sa tafiya shekara na manci adadin shekaru shekaru masu tarin yawa ranar lahira shi yasa wani malami ce ni hatta albasa in na sayo a gidana sai na bantare in bada sadaka albasa almajiri ya zo neman sadaka a gidanka abinci yake so sai biredi ka bashi biredin mana tare da muna da damuwa da kaikayi game da almajirancin nan amma Allah ba zai hana maka ladan sadakan ba kuma to ke ma ki sadaka yar uwa da abinda Allah ya hore miki in ba ki da hali na sadaka ki faɗi kalma mai kyau ta addini sako na zuwa gare ki yar uwa mai girma na shida na na takwas da zarar kin ji kasala da ganda maza ki ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk walhamdu kulli shay'in qadir ana faɗin wannan sau ɗaya lokacin kasala ko ka faɗe ta sau goma na ka faɗa a ranar sau ɗari ta kin ji kasala ɗauki wannan kalma ke faɗi guduma ce ga shaidan ba ga mata kaɗai ba dukkanin mu kiyaye wannan sako na tara ki nisanci gulma mummunan abu a rayuwa gulma da kunji-kunji da ƙwaye masu yaɗa gulma da kitififi a gidajen aure ke aboci mai da gaskiya wance ba a kawo gulma gidana wance da kika ce ta zage ni to ba na so in sake ji karki sake idan kina son abotanmu ta ɗore karki sake kama wannan magana kin toshe ƙofar ɓanna اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى الله Majid. حميد مجيد الله كدغ مسلمين da musulmai. ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka haɓaka imaninmu ya rabbal alamin ka daga sunna da amsina rabbal alamin ya Allah fitintun da ke faruwa a kasar mu Allah ka mana maganin ya rabbal alamin ya Allah ka ji kan waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamkumullah Thank you.